بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد هو هنا متفقا فرن هدوى haduwa ونن رانامي البركة رانا rana mai ita ce ranaku waɗanda suka fi kowane yini wato girma kamar yadda dalilai suka yi ishara suka yi bayani akan haka wato a sati gabaki ɗaya babu rana mai albarka irin wannan rana da muke ciki wato ranar juma'a hudubar mu ta yau yan uwa masu albarka yan uwana a addinin musulunci yan uwana na imani hudubar mu ta yau za ta yi magana ne insha Allah ta'ala kan abin da ya shafi tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga manyan laifuffuka zunubai da muke aikata su haƙiƙa malamai ma'abuta ilimi sun yi bayani tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala daga laifuffuka marasa kyau da ake aikatawa wajibi ne ga kowane mutum musulmi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya yi bayanin haka cikin alkur'ani mai girma cikin suratun nur inda yake cewa wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ya ku muminai ku tuba gabaki ɗayanku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan kuka tuba daga zunuban da kuke aikatawa to lalle Allah yake cewa za ku samu rabauta duniya da lahira insha Allah ta'ala muna roƙo Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su samu rabauta bayan tashin alkiyama haka Allah ya maimaita haka tan cikin suratul tahrim inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha babban malami na tafsiri ibn kathir rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa yake bayani yake cewa da Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa gare shi taubatan nasuhan wata irin tuba ce ake kiranta nasuhan ibn kasirin rahimahullah ta'ala yake cewa ita ce tuba wadda suke sadiqatan hasimatan jazimatan min kulli zunubi wato tuba wadda take ta gaske idan mutum zai tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin zuciyarsa da gaske ne zai tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba da wasa ba ba da wargi ba ba da istihza'i ba wato isgilanci, ya yanke cewa waɗannan laifuffuka da yake yi wato zai daina aikata su gabaki ɗayansu zai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan kuma wasu abubuwa ne Allah yake mana umarni mu aikata su shi baya aikata su kamar salloli guda biyar da suka wajaba da kowane mutum musulmi ko kuma zakka da take wajaba ga duk wanda Allah ya bashi wato dukiya na fidda wannan zakkan kuma lokacin fidda ta yayi ko zuwa aikin hajji ko kuma abin da ya shafi azumi na ramadan wato wata gabaki ɗayansa idan ya kasance yana tauye waɗannan ababe wajibai farillai baya aikata su to ya gamata yau ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a kan waɗannan ababe waɗanda suke wajaba a gare shi wato bai aikata ba ya ya cewa daga yau insha Allahu dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni a aikata shi wanda yake wajibi da mustahabbi haka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cewa lalle ya gamata ko wajibi ne ya aikata tun daga yau mutum ya sanya a zuciyarsa ba zai taba wato daina aikata waɗannan ababe gabaki ɗaya ba wannan tuban ita ake kiranta taubatan nasuhan wato sadiqatan wa jazimatan wa hasimatan hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la'astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya mana bayani cewa ya gafarta masa zunubansa gabaki daya inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayani akan cewa ya gafarta masa zunubansa gabaki daya amma hadisi ingantacce cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni ina neman gafaran zunubi na kowane yini fiye da so 70 fiye da so nawa fiye da so 70 manzon Allah kullun sai ya ce astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai fiye da so 70 a kowane yini kuma shi an riga Allah ya bashi labari mun yafe ma zunuban ka gabaki daya kai dan aljanna ne shi ya san halinsa to ina ga mu wanda ba mu san makoman mu ba wani kila har rana ta fito ta fada istighfarin da yake baya wata so 30 wani baya wata so 40 wani baya wata so nawa so 50 amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana yin istighfari fiye da so 70 a wata riwaya ta akhar ibn yasar al-muzali radiyallahu ta'ala anhu qal yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nas ya ku taron mutane tubu ilala allah wastaghfiruhu ku yi gaggawan tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ku nemi gafaran zunubin ku lalle ni ina tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli yawmin mi'ata marra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya ta wadda ta zo cikin sahih muslim ta al-aghar bin yasar al-muzani manzo Allah yake cewa kowane yini yana neman gafaran zunubin zunubansa to ɗaya ɗaya har so guda ɗari guda ɗari yake nema yana cewa astaghfirullah wa atubu ilaihi to guda ɗaya ɗaya har guda ɗari a kowane yini ya ƴan uwa kaɗan daga cikin dalilan nan malamai ma'abuta ilimi suke cewa <clears throat> tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wato wajibi ne ga kowane mutum musulmi a kowane yini ya dinga neman wato gafara da tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala daga laifuffukan da yake aikatawa marasa kyau a gaskiya 'yan uwana ba zan ɓoye muku ba wannan hali da muka shiga ciki yau fitintunu sun yi yawa masifofi sun yi yawa ƙuncin rayuwa ya dubai bai mu ko'ina talauci a yau akwai waɗanda suke yi yini ba su da abin da za su ci wani ci ɗaya yake a yi ga baki ɗayansa wani cizu yake kacal a yini wani yana da iyalansa ba su da lafiya amma bai da hali ko kudin da zai kai su asibiti wani shi karan kanshi bai da lafiya amma bai da kudin da zai tafi asibiti domin ya yi kanshi magani wato ya zai nemi lafiyan jikinsa sace-sace ya yi yawa ta ko'ina kashe mutane satan mutane mutane a wannan zamani sun koma kamar kiyashi ko dabbobi ana kashe su dare da rana safiya da yamma da yini kowane lokaci idan muka ɗau yanzu misali abin da ke faruwa a Najeriya. tun daga jihar zamfara wani bangare na sokoto katsina birnin gwari jihar borno wanda mutane kullum kashe su ake yadda kasan dabbobi ko kiyaci Baya an kashe su a kone su baya an kona su a ƙona gidajensu idan kan hanya ne ababen hawan su motoci a kone su wallahi waɗannan wasu hanyoyin da sashe za a yi kisa da rana a yi kisa da yamma ma a yi kisa wasu hanyoyin har kulle su ake an daina tafiya gabaki ɗaya yan uwa zumunci ya yanke saboda wannan hali da muke ciki wani sai shekara biyar da zai ya ga yan uwansa ba saboda tsoro yake ya tafi a kashe shi ko a sace shi waɗannan dukkan ababe da suke faruwa Allah yake cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum a wata ƙira'a, bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer dukkan waɗannan bala'o'i da suke faruwa a wannan zamani Allah yake cewa ku koma makawunanku ku kuka ja sanadiyar faruwarsu saboda mun nisanci Allah subhanahu wa ta'ala zunubai sun yi yawa ta ko'ina zina tata maɗugo shan giya sace-sace a wannan zamani da wahala ka je anguwan da ba a samun 'yan maɗugo ko mata masu maɗugo ko kuma maza masu luwaɗi da wahala ba ma samun su ba gidaje kusan kowane anguwa akwai gidajen da babu abin da ake sai zina da luwaɗi da matsugu wanda mu san da wannan Allah yake cewa waɗannan zunuban da kuke aikatawa shi yasa za ku dinga ganin bala'o'i da jarabta na rayuwa suna samun ku kowane lokaci ga ruwan sama abin da ya faru ko yake faruwa a wannan shekara a ka'ida daidai wannan lokacin manoma sun yi nisa wajen noma an yi huda an yi shuka tsirrai sun fara girma amma a yanzu manoma nawa suka sanya suka yi huda ɗin suka yi shuka amma kuma wannan shukan da suka yi gabaki ɗaya ta ƙara mutuwa kamar an sanya mata wuta ta ƙone saboda babu ruwa kuna tsammanin wannan jarabta da muke ciki haka kawai Allah zai jarabce mu Allah yake cewa fabi ma kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer saboda ababe da hannayenku wato ku karantanku kuka aikata na laifuka na sako shi yasa muke jarabtan ku da irin waɗannan ababe menene solution akan haka menene halli akan haka shine dole mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan muka tuba muka koma ma Allah subhanahu wata'ala bayan haka muka yi ƙoƙarin koma ma neman ilimi na addinin Allah subhanahu wata'ala saboda babu abin da zai sanya maka tsoron Allah a rayuwa ga baki ɗaya face ilimi na addini idan baka san Allah ba ta ya za ka tsoronsa to ta za a yi ka san Allah idan baka san shi ba ka karanta littafinsa alkur'ani ne girma saboda shi ne maganansa shi ne habl wato tsani wanda yake sada mu da Allah subhanahu wata'ala to dole sai mun koma ma Allah subhanahu wata'ala wajen neman gafara da tuba ga zunuban da muka aikata sannan da ƙoƙarin koyon ilimi na addini ta yadda za mu san Allah mu ji tsoronsa waɗannan bayan allah da suke sace-sace ɓarayi manya da ƙanana matasa a unguwoyi da wahala ka samu anguwan da babu ɓata gari yara matasa wanda marasa tarbiyya masu shaye-shaye mukaddarat kayan maye suna ɓata yaranmu ƙanana da suke tasowa tarbiyyar suna ɓata yara mata kuma da daddare Ba baka da kwanciyar hankali su shiga gidaje suna sata, idan ma mai gida baya nan su cima iyalinsa mutunci wannan kusan kowace anguwa ana samun wannan su yi fyaɗe sun daga iyalinsa har yaransa wannan abin kuka ne abin ban takaici ne ba za mu iya magance wannan matsala ba har sai mun koma mun yi riko da addinin musulunci da ilimi na addini amma a yau mutane sun nisanci ilimi na addini musamman wasu garuruwa daga ciki akwai irin kaduna state wannan gari na da muke ciki wannan jarabta ne ya gamata mu faɗa ma kanmu gaskiya so nawa za a buɗe majalis wato majalisoci na karatu a masallatai amma ka je ka ga mutanen da suke taruwa ba su mutum ashirin ba ko talatin wanda idan ka ɗau wasu wurare irin su kano da sauransu za ka ga in ana karatun addini ba za ka ga iyakan mutane ba to ya uwa wannan taɓarɓarewar tarbiyya da suke faruwa duka cikin sanadiyarta shine ne santin addini da muka yi da ilimi na addini bayan manyan laifuffuka da ake aikatawa Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani a cikin alkur'ani mai girma yake cewa walau na ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im Allah yake cewa waɗanda aka ba su littafi daga yahudu da nasara da za su imani su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala da mun kankare musu zunubansu gabaki ɗaya sannan da mun sanya su gidan aljanna haka ta cikin suratul a'raf Allah yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun mutana alqaryu garuruwa da za su imani su ji tsoron Allah tsoro na gaske su daina aikata ayyuka na sako na zunubi laifuffuka ababe da ya ce su aikata suna aikatawa Allah ke cewa da mun buɗa musu arziki daga sama da ƙasa ta ko'ina su ga arziki ga shinan kuɗi ruwan sama abinci komai za ku dinga gani amma da sharaɗin mu yi imani mu ji tsoron Allah shi yasa Allah ke faɗa a cikin al anfal ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم إمام المفسرين شوغبان ما تفسيري واتونا دنيا الإمام ابن جرير الطبري أكين تفسير فجامع البيان حكى ابن كثير رحمه الله تعالى أكين تفسير القرآن العظيم تركشن وانا آية da Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani in tattakullaha idan kuka ji tsoron Allah yaj'al lakum furkanan waɗannan jigajigan malamai na tafsiri suke cewa furkan da ake nufi nan kamar yadda aka ruwaito daga babban sahabi habru hadhihi umma ko haɓuru ko habru hadhihi umma abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu babban malami na tafsiri na sahabbai gabaki daya wanda idan ana maganan tafsiri a sahabbai tafsiri sanin ma'anonin alkur'ani ya tuke ne ga wannan sahabin wato abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa abinda Allah yake nufi ya ku waɗanda suka yi imani in tattaqullaha idan kuka ji tsoron Allah yaj'al lakum furqanan wato zai kawo maku mafita a rayuwanku gabaki daya duk wanda yake cikin hali na kunci na rayuwa sawa'un talauci ne lafiya ne ya'ya ne bai da shi kwanciyar hankali ne menene yake so na duniya abdullahi ibn abbas yake cewa ga mafita an baka allah ya ce in ya yaj'al lakum furkana in dai ka ji tsoron allah wato duk halin da kake ciki a rayuwarka na duniya Allah zai kawo maka mafita a wannan halin da kake ciki haka aka roito daga manyan magabata ire-iren su qatada da su ikrima da su ata da wato kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya fasara wannan ayar da su dhahak haka su ma suka fasara wannan aya Allah ya yi bayani can cikin suratu Hud wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi mata mata'an hasanan ila ajalin musamma ku nemi gafaran ubangijinku ku tuba zuwa gare shi wato zai yadda ku wani daɗi wanda har zuwa wani lokaci da ya sani abin ban mamaki ƙarƙashin wannan aya wasu malamai ma'abuta ilimi suka ce istighfari wato neman gafaran zunubi astaghfirullah wa atubu ilai wato ina neman gafaran zunubi na daga cikin fa'idodinsa shine Allah subhanahu wataala zai sa mutum zai sa marayuwar mutum albarka kai wasu ma malaman tafsiri suka ce zai ƙara masa a yawan kwanakinsa idan ƙira da kwana hamsin za yi a rayuwa ta sanadiyyar istighfari sai Allah ƙara ma me wato yawan kwanakin ka yi shekara nawa idan da shekara hamsin ne sai ka yi shekara hamsin da biyar ko shekara sittin sun ga gagara basa kenan wannan haka aka roto daga wasu malamai ma'abuta ilimi istighfari kawai daga cikin fa'idodin mai wato neman gafaran zunubi tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mas'ala ce wanda an yi saɓani shi yasa al-Imam al-Bukhari a cikin Adabul Mufrad ya fidda hadisin sadar da zumunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake so wato a yalwata masa cikin arzikinsa a ƙara masa cikin lokacinsa wato shekarunsa shine yayi ne ya dinga sada zumunci malamai suka ce wasu abinda ake nufi shine albarkar rayuwa wasu ka ce a a bar hadisi kamar yadda yake wato shi ma sadar da zumunci ta sanadiyarsa Allah zai iya ƙara wa mutum ne wato adadin kwanakinsa wannan kuma wasu amma abota ilimi sun yi taujihin hadisan akan haka Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala zai kawo masa mafita bayan ya kawo masa mafita zai azurta sa min haythu la yahtasib ay min haythu la yadri wa la ya'lam ta inda ma bai sani ba kana zaune sai kaga Allah ya kawo ma mafita a halin da kake ciki wato na kunci na rayuwa saboda shi buɗe da yaye ma mutum halin da yake cikin rashin lafiya ko na wani kunci yana hannun Allah subhanahu wata'ala ne ba hannun wani dan adam ba babu wanda ya isa ya azurta ta matukan Allah bai so ya azurta ta ba babu wanda ya isa ya cutar da kai da wani abu matukan Allah subhanahu wata'ala bai so wannan abin ya same ka ba daga cikin fa'idodi na istighfari Allah subhanahu yake cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu as-samaa'a 'alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa ƙara, wato ku nemi gaggauta neman gafara zuwa ga zunubanku idan kuka yi haka ta sanadiyan neman gafara na zunubi Allah subhanahu wata'ala zai saukan mana da ruwan sama giragizai masu ɗauke da ruwa sannan bayan haka Allah yake cewa zan azurta ku da mai da dukiyoyi arziki mai yawa sanadiyar istighfari sannan bayan haka zan sanya muku albarka a cikin ƴaƴanku in azurta ku da yara da yawa sannan in sanya muku albarka a cikin shuke ku wato cikin gonanku gonayenku da kuke nomawa wato zan sanya muku albarka a cikinsu shi yasa a take ya uwa duk wanda yake son arziki ko yana cikin wani hali na kunci na rayuwa ko bai da ƴaƴa ko yana da ƴaƴa sun bauɗe wato ko kuma kasuwa gare shi ko gona gare shi idan yana so Allah subhanahu wataala ya buɗa masa a cikin ababen nan gabaki ɗaya abu ɗaya zai yi riko da shi Allah yake cewa shi shine astaghfirullah wa atubu ilayhi kullum ka dinga kokari kana yin shi sau saba'in ko sau ɗari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi Allah yake cewa dukkan ababen nan zan azurta ka da su insha Allah kuma in sanya ma albarka cikin su daga ƙarshe ya ƴan uwa malamai sun yi bayanin sharuɗa guda biyar na tuba wato zuwa ga Allah subhanahu daga laifuffukan da muke aikatawa idan ya kasance laifin da mutum ya aikata yana da alaka wato da haƙƙi na ɗan uwansa sharuɗan sun kai guda shida a gurguje na farko shine ikhlasi idan zaka tuba daga ayyukan da kake aikatawa ka sa zaka yi ne domin Allah subhanahu wataala ba don riya ba wato mutane su ganka mutum ya sanya zai yi ne domin Allah na biyu shine annadamu alama fata mutum ya yi nadama a kan abin da ya aikata na zunubai ɗin nan ko kuma ababe waɗanda bai aikata su ba wato wajibai da farle waɗanda suka wajabta a kansa abu na na biyu kenan abu na uku shine al-iqla wa anil ma'siya wato mutum ya daina aikata wannan zunubin da yake yi ya daina aikatawa ga baki ɗaya ce daga yau ba zai ƙara aikatawa ba kada kuma ƙila yana cikin wani hali ne Allah yana azurta shi sai kuma ya dawo ya dinga ya ci gaba da shan giya da yake ko zina ko makamancin haka wannan tuban ba tuba ba ce na suhan wato kafafiya to saboda haka mutum ya daina aikata wannan abin da yake na hudu shine ya sanya kuma wato ba zai koma yana aikata wannan abin da yake yi ba har zuwa har ƙarshen rayuwarsa wato mutuwarsa abu na biyar shine ya yi gaggauta wannan tuban wato lokacin da ya gamata aikata ta idan ya kasance mutum bai yi wannan tubar ba har sai da mutuwa ta zo masa to tubarsa wato ba karɓaɓɓiya ba ce ba za a karɓe ta ba kamar yadda Allah ya bayani wa laysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar kuma hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi hadisin Abu Huraira wanda annabi yake cewa ya zo cikin sahih Muslim inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam tatlu ash-shamsu min min maghribiha wato Allah yana karban tuban bawa matukan rana ba ta fito daga yamma ba to saboda haka ko da a ce mutum ya rayu har lokacin tashin alkiyama ko dabda tashin alkiyama in dai bai tuba ba har rana ta fito daga yamma to wannan lokacin shi ma ba za a karbi tubarsa ba haka hadisi ya tabbata na Abdullah bin Umar wanda ya rusu sunan Tirmidhi inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir yugargir shine wato matukar mutuwa ba ta zo masa ba muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu abin da muka fada albarka daga karshe shine bayan astaghfirullah wa atubu ilai hadisi ya tabbata wanda ya rusu sahihaini wato hadisin Abu Huraira cewa duk wanda ya faɗi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi a kowane yini idan mutum ya yi shi sau ɗari kasal dukkan zunuban da mutum ya aikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya kankare masa wato ya yafe masa zunuban sa gabaki daya ko da zunuban nan sun kai kamar kumfan wato teku wato shi yasa zaka iya cewa subhanallah wa bihamdihi so guda ɗari a yini ko kuma ka ce astaghfirullah wa atubu ilaihi so saba'in ko so ɗari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa wa قولي هذا atubu الله وأتوب إليه فاستغفروه فيا فوز المستغفرين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 إن التوبة كما قال العلماء واجبة على كل مسلم ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم في قول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عفى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي حديث الأغر ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة عباد الله ما يحصل اليوم من البلايا والشدائد والمصائب وضيق العيش والفقر الشديد كل ذلك كان بسبب المعاصي التي نرتكبها ليلا ونهارا فلذلك ينبغي أن نتوب إلى الله عز وجل إذا تبنا إلى الله عز وجل توبة نصوحا فعسى الله عز وجل أن يزيل عنا هذه المصائب والبلايا والشدائد ويرزقنا من حيث لا نحتسب ويفتح الله عز وجل لنا بركات السماء والأرض كما قال الله عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم وقال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ويتكرر البيان في قول الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا ويتكرر البيان أيضا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم وكما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فقد وضع العلماء خمس شروط للتوبة إذا كان كانت هذه المعصية متعلقة بين العبد وبين ربه وإذا كانت هذه المعصية متعلقة بين العبد وبين آدمي فهذه الشروط هي الستة كما أشار بها العلماء الأولى من هذه الشروط الإخلاص أن يقصد العبد بتوبته وجه الله عز وجل ولا يقصد بذلك مراءة الناس ثانيا من هذه الشروط الندم على ما فات إن شعور الإنسان بالندم على ما فات يدل على أنه صادق في توبته ثالثا من هذه الشروط الإقلاع عن المعصية أن يترك الإنسان هذه المعصية بأكملها ويتركها ولا يعود إليها مرة ثانية رابعا من هذه الشروط العزم على عدم العودة من ارتكاب هذه المعاصي والذنوب خامسا من هذه الشروط هي أن تكون هذه التوبة في الوقت الذي يقبل فيه التوبة أما إذا تاب العبد من الوقت الذي لا يقبل فيه التوبة فإن توبته لا تنفعه فلذلك قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي جاء في سنن الترمذي إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وأخيرا هناك عدة صيغ للاستغفار منها ما أشرنا في حديث الذي جاء أو التي جاءت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في لفظ في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة فهذه هي الصيغة الأولى أستغفر الله وأتوب إليه وأما الصيغة الثانية من صيغ الاستغفار كما جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وأقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وما عملنا من المعاصي وما ارتكبنا من المعصية والذنوب فاستغفروه يا عباد الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله, واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أجمعين Thank you.